Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a goma sha shida ga watan Afrilu da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kwararru a fannin lafiya sun ce waɗanda aka taɓa sacewa suna buƙatar taimako sama da ceto su. An yi wa sama da Amurka kashi talatin cikin 100 da suka haura shekara sha 18 allurar rigakafin COVID-19. Yunwa da cin zarafin mata ta hanyar jima'i yana karuwa a yankin Tigray na ƙasar Habasha. Kanin labaran kenan. Majalisar Dattijan Najeriya ta ɗauki matakin ganin tasirin hukumar kula da kaddarorin gwamnati wato AMCOM da aka kafa sama da shekaru goma da suka shige. To ko menene yake hana ruwa gudu a aikin wannan hukuma? Komi sai an bi ka'idan doka. Muka ce in kotu ta bada oda wannan takardar oda na kotu ya zama shine takardar gida. Su na mutanen sun san kulle-kullen da suka yi. Shi yasa ake samun wannan jani kaɗan. sai kuma shirin manuniya. Tun da shi haka ike so za a yi to ranar zaɓe za ta zo kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi. To ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zaɓe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zaɓe. Kada ku bari a bar ku labari amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikice-rikice, satar mutane ta zama ruwan dare, wanda a cikin su har da yara 'yan makaranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi sun ce sun mai da hankali don tabbatar da waɗanda aka sace an sako su sun dawo gidajensu lafiya. Amma ƙwararru a fannin lafiya da sauransu suna cewa "Mai kamata taimakon waɗanda aka sace ya tsaya a nan ba. waɗanda abin ya shafa suna buƙatar taimako na musamman a jiki da kuma ƙwaƙwalwa don su sake koma cikin al'ummominsu da kuma maganin kyama ƙwararrun masu zaman kansu da suke aiki tare da ofishin babban kwamishinan kula da kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ne suka bayyana haka a cikin wani rahoto da aka fitar a ranar uku ga watan maris kwana ɗaya bayan sakin ɗalibai mata 'yan makarantar sakandare 279 da aka yi garkuwa da su a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya kwararrun goma sun yi kira ga gwamnatin najeriya da ta bada fifiko na kulawa ga waɗanda abin ya shafa da kuma wasu sauran abubuwa a ɗauki kwararan matakai na kariya kan satar mutane da kuma ƙarfafa matakan kariya ga yara da suke cikin haɗari ɗaya daga cikin kwararrun kuma likitan kwakwalwa dr haruna yakub ya koka kan annobar satar mutane An yi wa sama da Amurkawa kashi talatin cikin dari da suka haura shekara sha takwas kusan miliyan saba'in da takwas da biyar cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a cewar wasu sabbin alkalima da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka ta fitar. Hukumar ta CDC ta ce kashi arba'in cikin ɗari na manyan akalla sun karɓi allurar rigakafin ɗaya haka kuma kashi tamanin cikin ɗari na tsofaffi waɗanda mafi yawa su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar yayin da aka yi wa kashi 64 cikin ɗari na tsofaffin cikakken allurar rigakafin hukumar ta cdc ta kuma ba da rahoton kusan mutane 5,800 na waɗanda aka yi musu rigakafin amma kuma suka sake harbuwa da ƙwayar cutar a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar ta ce dukkanin alluran rigakafin da ake da su sun nuna suna aiki na hana kamuwa da rashin lafiya mai tsanani da kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jiya Alhamis babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tuni yankin Tigray na arewacin Habasha yake cikin mummunan yanayi da yanzu yake kara muni watanni biyar bayan barkewar rikici yayin da ake fuskantar karuwar yunwa da cin zarafi ta fannin jima'i kuma babu alamar janyewar sojojin Eritrea. McLaughlin ya faɗa wa wani taron sirri na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ofishinsa ya fara karɓar rahotanni na mutanen da yunwa ta kashe cewar wani kwafin jawabinsa da boa ta gani lokok ya faɗa wa membobin kwamitin mun karɓi rahoton farko a wannan makon na mutum hudu da suka rasa mahallansu da suka mutu saboda yunwa sannan mun karɓi rahoto a wannan safiyar na mutane 150 da ke mutuwa sakamakon yunwa a yankin ofla da ke kudu da makele. To kada dai a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin mu kai ga haka bari mu buɗe taskar hotonin namu a Najeriya inda majalisar dattijan ƙasar ta amince da dokar da za ta taimaka wa hukumar kula da sha'anin dukiyoyin gwamnati wato AMCON wajen ganin ta kwato waɗansu kuɗaɗe da yawan ya kai naira tiriliyan biyar a hannun waɗansu mutane guda ashirin kacal waɗanda suka karɓi kuɗaɗen a matsayin bashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyanmu madina dauda ta haɗa mana. hukuma dai an kafa ta ne tun shekaru goma sha ɗaya da suka wuce domin ta taimaka wajen karfafawa da sake farfado da tsarin kuɗi ta yadda za a magance matsalolin ƙaddarorin rance da ake karɓa a bankuna ta yadda ta dace. To sai dai ga babban darakta a hukumar Amcon Ahmed Kuru akwai ƙalubale da hukumar ke fuskanta wajen yin ayyukanta. Komi sai an bi ka'idan doka. Muka ce in kotu ta bada oda wannan takardar oda na kotu ya zama shine takardar gida. Su wayannan mutanen sun san kulle-kullen da suka yi. shi yasa ake samun wannan jani ja To wai a ina matsalar take ne ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin sanata Muhammad Adamu Allero ya yi ƙarin haske. Wai kuɗi ya kai wajen tiriliyan biyar na naira. To duk kuɗaɗen nan gaba ɗaya suna hannun mutum ashirin kuma mutane ne wanda suka karɓi kuɗaɗe daga hannun bankuna. Don hanyar da za a bi a karɓi kuɗaɗen nan to majalisa ashirin take ta ba da goyon baya a karɓe su. Shi kuwa shugaban kwamitin kula da harkokin bankuna da kamfanonin inshora a majalisar dattawa, Sanata Obasani ya yi bayanin hujjojin sa na kawo dokar da kuma yadda za a yi aiki da ita. Waɗansu ba su su biya wannan kuɗaɗe kuma kuɗaɗe ne na gwamnatin tarayya kuɗaɗen talakawa ne aka amfani da shi a wannan lokaci don ba su bankuna su lukushe. To yau an waye gari ita kanta wannan ma'aikata na Amcon ya kamata a ce ta gama aikinta a shekara goma ne kuma shekara goma nan ya ci karan talatin da daga watan Disamba na wancan shekara da ya wuce. shi mun yi wata doka wanda za ta gyaran bawul ga shi wannan doka wanda ya shafi bankuna da inshora na ƙasar nan a wannan doka mun saka wani kotu da ake kira tribunal wanda za mu tabbatar cewa duk wanda suka bi wannan kudaden cikin wata shida sun da kuɗin ko kuma a musu hukunci ma ya kama ɗauri ne a musu ɗauri. amma ga kwararre a fannin tattalin arziki kasimu kurfi yana ganin wannan mataki ne mai kyau. eh kamar yadda suka wannan tsari wannan yana da kyau saboda idan kika diba tribunal wurare ne waɗanda ake yanke hukunci cikin ɗan ƙaramin lokaci to a wannan halin da gwamnatin tarayya take ciki tana buƙatar wannan kuɗin don da za a samu waɗannan kuɗaɗen duk waɗannan da ake cewa ba su da aikin yi sai su kawo musu aikin yi da za su samu kuma a yi kuma mutanen nan 'yan kaɗan nan ne so yana da kyau a yi wannan. abin jira a gani shine ko wannan kotu da za a kafa zai kasance a kan gaba wajen samun dukiyoyin banki da sanya su cikin fa'idar tattalin arziki ba tare tare da wata matsala ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Tuwa gaida Madina. Kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Shugaba Joe Biden ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba za ta bari wata ƙasar waje ta yi katsalandan a zaben Amurka ba bayan ya ɗauki matakin ladabtar da rasha kan yin hakan kuma wani babban harin ta yanar gizo biden ya faɗa a fadar white house cewa a yau na amince da matakai da dama shi har da korar jami'an rasha da dama sakamakon ayyukansu na kuma sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wanda ke bayar da umarnin sabbin matakai ciki har da takunkumi don magance ainihin ayyukan cutarwa da rasha ta yi kan muradin amurka Biden ya ce ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar da suka yi a farkon wannan makon cewa da zai iya ɗaukar matakan da suka fi haka amma ya zaɓi ya yi daidai gwargwado kuma baya neman ƙarin rikici tsakanin Washington da Moscow. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ba Afghanistan tambacin goyon bayan Amurka a wata ziyarar bazata da ya kai jiya alhamis don tattaunawa kan janye sojojin amurka dubu biyu da ɗari biyar nan da zuwa sha ɗaya ga watan satumba na wannan shekarar blinken ya yi ƙoƙarin ba jami'an afghanistan tabbacin cewa amurka za ta ci gaba da jajircewa kan ƙasar inda amurka ta jibge dakarunta tun dubu biyu da ɗaya biyu bayan hare-haren ta'addanci a biranen new york da washington a ranar sha ɗaya ga watan satumba shekarar Blinken ya faɗa wa shugaban Afghanistan Ashraf Ghani a fadar shugaban ƙasar da ke Kabul cewa na so nuna a wannan ziyarar ta wani ci gaba da sadaukarwar da Amurka ke yi wa jamhuriyar musulunci da kuma mutanen Afghanistan kawancen yana canjawa amma kawancen kanta na wanzuwa. To a gaida Mohammed Hafiz Baballe da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Be away. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce shirinta na bunƙasa fannonin tattalin arziki marasa alaka da bangaren mai na haifar da sakamako mai kyau ta fuskar haɓaka tattalin arzikin ƙasar. To sai dai manoman ƙasar na ci gaba da kokawa kan koma bayan noma da suke samun sabili da barazanar tsaro kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga kanan dabo. Cikin kimanin shekaru biyar da suka shuɗe ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti na musamman akan wannan manufa da nufin rage dogaro da ƙasar ke yi yi akan kudaden cinikayyar man shugaban kwamitin kuma gwamnan jigawa badar abubakar ya ce aikin kwamitin nasu ya fara haifar da sakamako mai alfanu ko kwanan nan ma cikin tsare-tsaren president muhammad buhari na sauƙaƙa wahalar corona ya ba wa export promotion biliyan hamsin don a haɓaka yadda za a ci gaba da ƙirƙirar abubuwan da za a sarrafa a najeriya domin aika su waje da kuma yadda za a ƙirƙiri abubuwan da muke shigowa da su najeriya a yi su a gida a rage kashe kuɗin kawo su mun haɓaka a ah, yawan noman riɗi da ake yi su soɓa koko jinja da sauransu wanda ake kaiwa kasar waje sannan abubuwan da aka buko da su yanzu na tonan gol musamman a wurare irin su zamfara an fito da tsari da yanzu za a zamanantar da shi a yi shi yadda gwamnatin za ta ci gajiyar abin sosai a cewar gwamna bada tuni tasirin wannan tsari ya layan yankunan karkarar najeriya in ka je karkara za su gaya ma darajar amfanin gonarsa a yanzu ya karu da kuma yawan noma amfanin gonar da kuma irin tallafin da gwamnatin tarayya ta hannun central bank na yadda za su yi noma akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da manoman najeriya da ke korafi kan jinkirin samun tallafin gwamnati a duk lokacin da annoba ta fada wa gonakansu. san wani lokaci mukan samu ambaliyar ruwa. Kullum muna kuka cewa a dan bamu tallafi. Amma wani lokaci tallafin sai ya zo bayan ma mun wahala. Kamar kasar jiga wannan inda ka samu ambaliyar ruwa. Akwai yiwuwa cewa an su manoman ba za su koma su yi noma yadda suka saba ba saboda taimakon bai isa ba wanda gwamnatin tarayya ta bada saboda abin da ke faruwa abuja shine wani mutum da jika shi kurin zai je dan ya san wani sai ce shi manomi ne shi ga kungiyar shi sai a je a hiddo kuɗi a bashi ta hannun shi a bada wannan sai ya kasance ba manoman ne suka samu kuɗin ba kuma yanzu ana na takaddama kan kuɗin da aka bada aro a biya kuma in kai lissafin yawan kuɗin da aka fiddo don saboda wannan noman in kai lissahi wato ni a sani na kuɗin ma inda abinci aka je aka sayar da shi kurin aka aje zamu iya samun abinci shekara goma a najeriya ga biliyoyi trillions ma aka raba so dole sai an taka tsantsan da duk wannan shirin architect kabiru ibrahim kenan shugaban kungiyar manoman najeriya ya ce baya ga haka tsaro shine babbar matsalar da ke dakile ci gaban manoma da kuma dakushe burinsu na wadata ƙasa da abinci. Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma'a zuwa gonakinmu. Bangaren mu na gabashin Najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha ɗaya na yi. Yanzu wajen shekara biyar kenan arewa maso yamma matsalar tana ta azazala haka abinda kawai mu muke nema mu manoma shine wannan harkar tsaro a inganta ta don mutane mu iya zuwa gona ko min kokarin da muke don mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona shugaban manoman najeriya kenan akitar kabiru ibrahim mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa nigeria a gaida na kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. tun da shi haka yake so za a yi to ranar zaɓe za ta zo kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi. Tirka shi ashe dai kowane gauta ja ne sai dai idan rana ba ta bugai da kyau ba. Rikicin rungumannin mu faɗin cikin gidan jam'iyyar PDP na zakulo shugabanni a arewa maso yammacin Najeriya ne ke cida. Har ma 'yan ɗarikar kwankwasiyar da suka kwashi 'yan kallo na cewa. To ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zaɓe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zaɓe shine wannan nan muka ce ba za a yarda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yin ba. sai dai ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar pdp da suka shirya wannan taron gangamin zaɓo shugaban jam'iyyar pdp a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya ce rigimar ma iyawa ce ai. mu ba fa irin apc ba ne mu muna muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta. shi ko na hannun daman shugaban ƙasa muhammadu buhari faruk adamu aliyun jihar jigawa cewa yake idan 'yan najeriya ba su gamsu da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ba za su iya ɗaukan mataki. yadda misali muka zo muka kori jama'a idan 'yan najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da dama an tashi wani zaben sabuwar jam'iyyar sai dai kuma gwamnan jihar ta jigawa ya ce dole ne a jinjina wa shugaban ƙasa buhari ko makiyin mu kwakiyin baba buhari ya san cewa akan harkar boko haram baba buhari ya yi rawar gani waɗannan fa sai saye ne na somin taɓin miliyoyin da za mu murgino muku a cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shiri na tara cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna al'umma mafita akan matsalolin da suka matsa musu lamba matuka. Sai dai maganar matso mafitar kuma ta zakulo shugaban jam'iyyar PDP ce ta kauran da aga wata wutar rikicin siyasa ta kama a cikin gidan jam'iyyar PDP har ma aka tarwatsa taron jihohin da ke arewa maso yammacin Najeriya ba ta da an yi zaɓe ba. Wannan kuma shine dalilin da ya sa manuniya ta bibiyi ba a sun bankauran muhawarar da aka buga a wurin wancan taro. Kwamarar Sa'idu Bello na hannun daman sanata Bello Hayatu Gwarzan da shi ke neman shugabancin jam'iyyar PDP a yankin arewa maso yammacin Najeriya da aka dagula wannan zaɓe ne kuma ya ce a gaskiyar magana mamayar su 'yan ya suka yi. Wannan zaɓe ya zama inconclusive kenan a Kaduna abin da zan iya cewa kan aro a kalma INEC a ruwa ne ya karewa ɗan kada kuma Rabi Musa kun kusa ya hango Zaɓen nan an yi ba zai ci ba shi isa ya mamaye sai jama'a ya zo ya sa aka tada guri aka fasa gurare aka zo aka tashi aka ce an daga ba mai niyyar mu zo a tada fitina ko a rigima ko a sanadiyar kashe wani ko kuma bata dukiyar wani ko a jiwa wani ciwo ba amma tun da shi haka yake so za a yi to ranar zaɓe za ta zo za kuma a sake komawa kuma za mu ga inda zai je ya hana zaben nan gaba kuma in ya isa ya sake maimaita abin da yi. Batta batun bikin bugan kirjin bangaje duk wani wanda ya kokarin kawo matsala a da za a sake sabon zaɓe. zaɓi. magana suke na cewa zaben ma ba zai yiwu ba domin ko ana nema ne a ci mutuncin yan kwankwasiyan da ya kamata a ce su suka ɗauki wannan kujera alhaji sanusi siraja kwankwaso dan kwankwasiya ne da kirkira kujerar sakataren tsare-tsare a jihar kanawa kuma ya ce muhammad jama kwankwasiya ta tsayar kuma shi yake cin zaɓe kafin aka dagwalgwalo wancan taro an ce gwamnan sokoto shi zai saiwa yan jam'iyyar pdp na northwest zone pom sai ya ce shi ba zai saiwa kano ba to kamar yadda ya ce ba zai saiwa kano ba mai ya ga akwai mai karbi ne ah, mai girma injiniyar rabi musa kwankwasai sai ce to ai dama mu mun saba irin wannan za mu sayo kanmu fom. aka sai fom aka gama ashe tuni ma su sun wa shi bello hayatu fom. wanda ike mutumin nan kowa ya san jam'iyyar apc ike mara baya kuma gandujiya ike yi a sarari ba wai a boye ba to wannan ita ta sa muka ce inda aka bar kowace jiha ta kawo wanda take so mu ma jam'iyyar mu ta pdp a bari da jihar kano a kawo wanda zai shugabanci zone inda muka kura da na kowa mu ma a hakuri da namu tun da an ce zonin aka yi. Amma wasu suna ganin me ya hana ku tun da su wancan bangaren sun fitar da sanata Bello Hayatu kuma ku fitar da naku in ya so ƙuri'a ta raba gardama. Mun fitar da Muhammad Jam shi kuma jama'a suka je suka zaɓa musamman irin jihohin su Kebbi da Katsina da Kaduna da kuma Sokoto ma wani yankin duk da aka zo aka fara ƙuri'a aka fara zaben in ka dubi ƙuri'a duka Muhammad jamu ake zaɓa ba sanata Bello ba. To amma idan haka ne kuna da nasara a zaben me yasa aka yi zargin cewa daga shigowar shi Rabi musa kwankwasa sanata kawai sai aka ga yara matasa da suke biyan bayan sun farma akwatunan zaɓe. to ai babu dalilin da ka ce ka kyale ko ina ba za a yi zaɓe ba kuma ka zo ka saka akwatuna ka ce za ka yi mana zaɓe kuma akan kujera kwaya ɗaya ta jihar kano shine wannan muka ce ba za a yarda da shi ba ba zai yiwu ba kuma ba su isa su yi ba kuma sun gani ba su isa su yin ba. to ko ma wacce irin tikka tun kudin juna za a yi tsakanin tsakanin magoya bayan waɗanda ke neman wannan kujera guda biyu su dai gaggan jam'iyyar pdp da su suka gudanar da zaben zakulo shugabannin ma sun ce wannan rigima ma bata girgiza su ba domin kwalliya ce irin ta siyasa a wannan ƙasa haka dai dan kwamitin tsare-tsare na wannan zaɓe kuma wanda shine shugaban kwamitin tantance waɗanda za su zaɓe honorable ibrahim aliyu sono ya shaida wa manuniya to wannan abu siyasa ne kuma siyasa ta gaji haka kuma ba wani abu ne na damuwa ba abu ne na cewa jam'iyyar pdp har yanzu mutane na nan suna bukatan kanta ka san abu mai kyau ko bazawara tana da masoya da yawa amma dai abin da ya burge ne ba sha'awa manyan mu duka sun haɗu gaba ɗaya ba wanda suna kallo aka ne sai ka ce to a daga zaben nan sai wani lokaci amma anya alhaji soro kun shiryar tunkarar gwamnati musamman ganin cewa ku yan adawa ne amma kun kama rigima cikin gida ah, to in ba rigima irin wannan ba to jami'a ba mutane kenan ai abu ne mai kyau ba fa ka ji an ce an doke doke an kashe kashe bane kar ka manta da da gwamnonin mu da ke nan arewa da manyan siyasa mutum daga eh, samun sa makarfi kwankwaso tambuwal viyali da sauran gononin ne gaba daya da suke tattare a munan na nan moto ɗaya suka shiga bus suka tafi wurin taron nan moto ɗaya kuma suka dawo wurin taron nan so me ya kawo maganar cewa bamu shirya ba a shirye muke ko gobe a sa zabe na san pdp za ta zabe in Allah su yarda amma za ku iya zaben shugabannin nan tunda dai ga irin wuta daga ta fara kama me zai hana ai ba abin da zai hana mu zabe mu ba fa irin APC bane mu muna muna rigima muna rigima ne na hankali da fahimta mafi akasarin yan Najeriya sun yi zubar kurnar zube kur'u ne a ranar zabe da aka yi na shekara shekarar dubu da sha biyar da kyakkyawan zaton shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kawo sabon salon sauyi cikin sauri wanda wannan kyakkyawan zato ne kuma wasu 'yan kasa ke cewa ya riga ya koma musu mafarki kuma ba ma wai 'yan kallo irin na siyasa ba hatta na kariban shugaban kasa Muhammadu Buhari da a iya kiransu da na hannun dama irin su tsohon dan masauki tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa kuma tsohon dan takarar gwamnan da ya dinga bibiyar takarar shugaban kasa Muhammadu Buhari Honorable Faruk Adamu Aliyu ya ce hangen dala ne kawai suka dinga yi wa gwamnatin kamar za su kawo kawo sabon sauyi amma da suka shige gidan gwamnati sai suka ga abin da suka zata ba shi suka gani ba da muka zo a gwamnatance tsakanin da Allah ba mu taba zaton lalace ta kai da mu gani ba wato wani abin ba za ka sani ba sai ka je gurin gaskiya akwai wasu abubuwa da dama da muka ringa su kan waccan gwamnati da shi to ashe shi sani ne da muka zo muga ashe abin gaskiya ya wuce da yadda ake zato saboda ka wani abin za ka gwamnati ta yi misali karin kudin mai ba inda ba mu ce ba ƙasar nan muna tawaye cewa ba mu yadda a kara kudin mai ba da muka zo sai muga ashe a bala'in ashe idan idan baka kara din ba matsalar ita ce duk kasashen nan da suke zagaye da mu man najeriya suke sha saboda haka yan najeriya suke biya wa yan kamaru yan chadi yan nijar kuɗi domin mai domin yadda bodar mu take idan ka ce zaka ka gaba da haka najeriya ba ta da hali za ta iya wannan to kaga irin wannan a lokacin da muke taba mu yadda a kara ba da yake mu sani ba amma da muka shigo sai mu gashi shi kansa shugaba jonathan lokacin da ya kara kuɗin bai laifi ba kuma da yake demokradiyya ake da abubuwan yadda misali muka zo muka kori jonathan idan yan najeriya ba su gamsu da abin da muke ba suna da daman an tashi wani zaben zaɓar jam'iyyar. me yiwa mai sauraro ya samu sanyin sacewar gwiwa daga irin waɗannan kalamai da ke fitowa daga bakin waɗanda ake ganin sunansu su yi tambari a duniyar goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari musamman ganin babarin gwamnatin su kai ba suna ciki kuma suna ganin abin da suke gani amma dai waɗanda ke dafa da madafin iko kuma sun ce a gaskiyar magana dole a jinjina shugaban ƙasa muhammadu buhari haka dai gwamna muhammadu badar abubakar na jihar jigawa ya tabbatar wa da manuniya. ko makiyin mu ko baba buhari ya san cewa akan harkar boko haram baba buhari ya yi rawar gani ba sai na yi dogon bayani ba kun san abin da ya faru lokacin kun san saukin da aka samu a kan harkar boko haram harka ta banditry sace-sace da kidnapping harka ce wacce ita ma ga dajiya wacce kun san an fara ita a south south wanda ake sace mutane ana karɓar kuɗin fansa sai ta zo ta haɗu da rigimar an kwacewa fulani shanu an talauta su suka koyi wannan ɗabi'a su ka shiga sabon abu ne da ya zo kuma ya kai iya fik ɗinsa yanzu da yardar Allah saukin muke gani sabo ne wanda lokacin da muka alkawari babu wannan abu da faɗi haka to kuma abubuwan da suka faru kafin mu zo kafin Buhari ya zo ya kawo wannan abu me yasa babu yawa ba shi da yawa a jigawa saboda shugabanni na baya sun yi hangen nesa ba su ci burtali ba kuma sun kyautata fulani kuma suna saurara fulani kuma ba sa bari a zalunci fulani saboda haka fulanin jigawa ba su da tunanin an zalunce su balle su dau fansa ko su sa gaba da manoma. To duka duka kuma bakin iyaka abin da muka dura cikin buhun manuniya na wannan mako kenan. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku. Musamman ma dai abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwarin da shi ya kukkutsa ya kwaso mafi akasar muryoyin da kuka ji. Sai sashen Hausa na muryar Amurka da kan kawo muku wannan shiri kowace safiyar Juma'a. Ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada damu a cikin shirin na manuniya. Turka shi a gaida na ikara sai kuma nasiha Ramadan. Muhammad Awal Muhammad Lababidi Notre Primary School. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إني دعوتهم jiha. فأخرجت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن توتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوم قيلا إن لك في النهار النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A yankin arewacin Najeriya da ke fama da rikice-rikice, satar mutane ta zama ruwan dare, wanda a cikin su har da yara 'yan makaranta. Gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi sun ce sun mai da hankali don tabbatar da waɗanda aka sace an sako su sun dawo gidajensu lafiya amma kwararru a fannin lafiya da sauransu suna cewa bai kamata taimakon waɗanda aka sace ya tsaya a nan ba waɗanda abin ya shafa suna buƙatar taimako na musamman a jiki da kuma kwakwalwa don su sake koma cikin al'ummominsu da kuma maganin kyama. An yi wa sama da amurka kashi talatin cikin dari da suka haura shekara sha takwas kusan miliyan saba'in da da digo biyar cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19 a cewar wasu sabbin alkalima da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ta fitar hukumar ta cdc ta ce kashi 48 cikin dari na manyan akalla sun karɓi allurar rigakafin daya haka kuma kashi 80 cikin dari na tsofaffi waɗanda mafi yawa su ne suke cikin haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar yayin da aka yi wa kashi 64 cikin dari na tsofaffin cikakken allurar rigakafin Hajji Alhamis babban jami'in kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tuni yankin tigray na arewacin habasha yake cikin mummunan yanayi da yanzu yake kara muni watanni biyar bayan barkewar rikici yayin da ake fuskantar karuwar yunwa da cin zarafi ta fannin jima'i kuma babu alamar janyewar sojojin eritrea shugaba joe biden ya faɗa jiya alhamis cewa amurka ba za ta bari wata ƙasar waje ta yi katsalandan a zaben amurka ba bayan ya ɗauki matakin ladabtar da rasha kan yin hakan kuma wani babban harin ta yanar gizo To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa'a ɗaya da rabi domin jin shirin mu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga Ishaya Kure da danginsa domin rasuwar mamarsu mama Lami Kure da za a yi jana'izar ta gobe Asabar a garin Niyango da karfe goma na safe. Allah ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muka gabatar a wannan shiri har ma da kari a shafinmu na intanet biyu ya Hausa. da ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin musamman muhammad hafiz baballe da ya karanto labarai da cuba hero da da daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.